قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون باب بابان كي قول الله تعالى الذي كان قلنا كلن فلا تجعلوا كما غنيون دين لله ألا دعنا أندادا تنويا أنداد جمع نت كما غنيون دين ألا دعنا تنويا بتشين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 وتقول لولا كليبة هذا لأتانا النصوص ولولا البط في الدار لأتى لأتى النصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن ابي حاتم وقال ابن عباس عبد الله بن عباس ترجمان القران في الآية آية تفسير فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إيه، تفسير بها تفسير المراد أتى الأنداد أتت هو الشرك كنه إلا فني الله قد قام تينون الله دعني ما نا قام هلندك هو الله تينك هو تنا ما هلك فني خرات إن شرعنا تينون الله دعني مورين تالبين تندعني Eh, nga malinde hakatin be ati alla ga mo gombe ga ankora mo gombe e eh, ko serera du ka wa nta do tan ati alla ga ankora mo gombe e eh, ka serewa sere ka pa wa nta do tan ati alla ga ankora mo gombe e ka warno hakren din nan ti tenne wa ka palle wa nta ndu ta ti abu nti anke sasa ya garu minan ma adiya kun pakkan nte anyi mega wini bane nukun bane ka nga dungene waliyaz billah shar kana ndaga yani wa e ati kan kanya na kamma e kallu do sara ka pakundi e nte alla kalle to ko kay ado ko kan ka podi ha an ken da ke ya ga araba kam ma kana daga yari hota nai ken nan ka tuma dunaga giranu makya he alla be ga ro kuta ga ya gare ka araba kan ke ma umma na na hota na kallalla ndara hay nan nya ga ndaki na nan ka me est ce que ku ka bakka ko ma ko kedi wa ma Allah ka ko ku kama hundi wa abadan ken ga men tadi an ken tanya ki bada an ta wina kara ko tambe serenta daga na wino nga to mun amma ka ka pes kan kallenya ni maka mo serenta ka wada wino haramun tanya ni serenta ka serenta kana daga wino nga kebe ga kaman ma ga madumi ya gani kame jano a baka daga domin ya gano na gidirun Allah maka he tun maka di maka saran da ka ko jenen jene tin hini nan patin nan tunda jenen ne unda kitenda amma aken pakka ati bani a gallen alla ga hakkan ni ba aken to no hotana na walle ken ati ke mato no ndan ke mata Allah war jagan dirwa a ati war jagan ga yanun kunni ma koy ndan mata alla lemmen kinne a ati ken ke kutan den daga de karta hay na ti ni ken na gara men kitan din na re mi ay hore nyana ngan kire ti na ken gara lemmen kita ada lemmen kita kalleria ato ko ati dai iten kina kaso ngaki kinya ma ala dangare ntin na do warja renga kita be ya leri be anna ken ko nindangan kem palla dan kere me be hakana ka ga u hakka be birana fokan kan ken ko nindangan nan dan kere me na ke wa ka birana kem palla re me ke ga nyana seram boso be man na ken ko nindangan lemme ke nyana watun da nyana jangiran ta nyana warja kan da nyana miskini ai man na ke su ko nindangan am. lemme ke aruna arjanna dia marno janna ba manna ke ko ninda parce que Allah be gada lemme kin Allah wa ke su to anan nukuta maka he an kaka lemme kin an kan ka bana kusutuwa Allah watun kedan joga nyana ne hala su da Allah su to o ngane hakke bogar non kube sa san ken kan da lemme kin ke manna liskin karoda a ti ti kira Allah nyaga ti an ken Allah ko misira Allah nyaga na tede be Allah nyaga nan ken nyani ha idan ihinu kuna kundwa idan tainnenni kannan ken ni hilla kappenye hilla kappe ke ani tainne oganta mundana keɓe ni nanti hilla kappe da ayen tainnukuya sonin kara hakkanga keɓe ma allah gana kuɓenu kisarno ko kunga kenya togonni hilla kappe mondunganti kenye baxanu kuɗo sahoku aɗo warjaxan poynuku aɗo len poynuku aɗo yiɓetana mondungeti kuwayi abdullah bne abbas ti akfa hilla kappenga ammugunta ummaton nogondi min dabibin namuli dinanta kinginyen tere battenga annamuli kenni kinginyen nyimme dabibin ni kannan kagai aterende sahih asaru kemanan peti nanti ammugunta dengenye ke terende nyimmeya nikan ni kannan kagai dengenyen tere batte

idan dabibin namil ani kannan kagai dengenyen terende kamana ni kannan kagai azaru dabibin namili dengenyen terende bacce mani kamma ala safatin gidi meleke kamma sauda gidi meleke kebe binnengani fi zulumati layli urombitan binnendi hilla kappen muguntenga aga gollunda aga digamunde aga jikkunundi kemogoani sahe kinginya ni meter bate na ken ngari hana gollo ko te hewa maka he ha surtu atre mane ka ka magidi meleke kinginya ngana ter har senda ta bate kinginya ter bate mbai ako te nyani mene ken ngar ne nyimme ko te nyani hana surtu atre mane kama ala safatin gidi meleke kamma gidi mele ka kundun kaga hayre sauda gide ke binnen kan har gide ke kulle ga ni moyen ne aken kaga hara kulla antanga ndo diga bara ga hina gide ke binni binnen kan fi gulumati layli rombi tan binnen kaga hilla kapem kuntenga o gollun ndo diga mun do jikundi kenya moga sahe kanya ni duanga no ngani duan nan kama magoraga oga hilla kapu benu nyana sahib anyinonga neti faranta alayhi salatu wasallam wa hillana أنت اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم هذا مرة حقت السوء Allah nya ga nan kisi hilla kapenga pes kamu guntenya na gonnundi ko eti nan ta bangantenya ko bangantenya na Allah waken tu nan da usan ta kan dula tonde me amu guntenya na kenya nka abdullah bin abbas mata mugun ta ka mo de ata mugun ta ya am mugun ta dengenyen tere na gidi mele ken abin ne ga ni bin nan illa ka nam mugun ta ke billahi alaikum an kan kan alliwa dengenyen tere batte an nan alli hanawa surtout ana gidi mele kam ma har bogu jugar dan tan tan alli ga mara mele kenya abinne kane agulle antangal digamar abinne uron kane har ke ñagane antangalle ullo ha digamari a urdumma anga ngallawa idan ke mugunteŋani mogonbe bona abbas hilla kappen kam mugunta dinanta ke o gollundo digamundo ala halani idan serentakawani i giji munkatude makammo parce que anga ñini hinne gwanonga hilla kap o warnay fare alayhi salatu wasalam yahudiya yahudiya nya li nanti hilla kapano nya ni e, nanta asrunni aga mpanya aga hillandi kapa Allah aga tini masha Allah wa sha Muhammad yahudiya nya garna ko nanta aga tini gadi okuna okunati yahudiya nya ñalli na ko faran faren na surondo insha allah inchallah gelli hagati ngana gilo gon safaran sahabanu me yahudiya nya ñalli na ni tindai idan a kuntanya ni ijungutten tanonga kenya ni angana serenga raga tinti tauhidin karangenga sekei annan kawa hinne na kamanga gella ganani kabarunga al kabarunga namma hurun challen kabarun na atne asta hakne on purin challa kamanga tauhidin na sekei oda nyon kinga baka tauhidin tawasene kei ko gabe ga non a kitab tauhidi ke am ampung sino hilli sasa har santa a ke tauhidi pin men ngare san tauhidi pin nan kota darsu nyi meso har ube ndai salijim mo gonye magara tauhidi ladi ha dimasi su ke tauhidi fo kana ko ne ya akhi ilmi kuna tauhidi ke ma ho aga bonan maganye me an kiti duro mu gubate ndiya uska haiga ko ni nan tamu kun ni yara kan ta seren kanun ni wa ha Allah na ko jakini kita ko Allah na du jakini kita to kan nga nyinan tenga golle go ka mahilla ka panya na mu kuntenga tenga walla nga digame go ka mahilla ka panya na mu ka kama walla jikku ga nga ka mahilla ka panya na mu sa sa kisran ni kan nan ka ga na nya na ko ta kar la karla nunya kita to na na gara kanya ni to anu nyugo dange kunti kitabu tauhid usulu talata su suga da nan kawa an na gara mun da adar tunnan ya ta so haran hmm. da haranda tan tamme dar tun kiniya muhammad bin ibrahim ali sheikh a kan yi gara nyamar nan yadi nan nanti ho ha gani misire in mankeya andu rogo to usul e salata ko ta so anna dar sunni go kini an daga mai manke na dar sunni ke kitabe ga ga amma manke na dar sunni abadan to ana gabe ni kundunga samata bun bazun kundunga amma okwani ani nasallallahu alaihi wa sallam kuma ga ko na hanta iko a ho dependi ke wallahi na habe ga ta an nan ga to an nan mun tunya na imende tauhidin ko amma ngari sere ho hondan binne gana nga tawhidi ngam maga lagaran ni minne arjanna nka ho gana maga tawhidi ngam manka nga lagaran do jongaran juni imbenye ane hede tawhidi mbike ne hedi sahalle mena daga bonon danga jaran ni kebare na daga bonon danga hi batran binu kunya daga nan tawhidin bonon on daga anda kara idan ba ibn abbas to hi e, hilla a amugunta o gollundo ale do diga mun no gondi dinan ta kingini kinginyan tere batenga giri ni mele ken kam urombi tambinan ati wa huwa hilla kapeke gani kebe ya an taqula annanti wallahi nkunati allai wa hayati kan nkunata ngalin ta gon kara ya fulan ya fulan abdullah ibn abbas hilla kapeke hakana kyabi sahih kebe ha kene ke nan kunati allai ado nan kunati hotanai ay gara misali ti kan nan kagai annan ti wa hayatika ya fulan fulan kar kunata ngalin taun sahe kebe ha kene ke hilla ka penyen to aron ti mani eti hilla ka pitugun ne nyene ke idan oku sonin garaga ikunana ti ka urondo ke agindin ma din paba naga agindin ma huren naga agindin paba huren naga agindin nyakamen ga. a ah? akan ke ni hilla kapenya hilla kapu tugune nya kene ke soge ndageni anda gamya maka kuna sere serenga ta ko maka kuna kadi ti sere hure ga ga yungu jongu be ga kundo kundo maka kuna tai agindo modi goro hure naga man nan da naga gella ka karata wiri kamma do dangana naga makarata wiri kamma nya finis on oh, dan da naga ga kara illa kapenya kamma Allah nya ga garono ku banna ma kinyeno wa hayati adin kuna tingalin taunga anyi menan kuna nan tin kuna tingalin ko ku ga kon mo ngombe kuna tin tu kampong kuna tin nya kamenga kuna tin nya ulingenga maka he ya harunga ko ne ti kuna ti utang kinenga tanki na ko ne hakko gore adanga nan ka kuna ho hede maka he amma wa taqul anga tini laula kulaybatu hada ke ullinni agam pagani kalbu kenni ullenga kulaybatu kenni tasghir nyana ni ke ullinni agam pagani so la atana lususu hayanu nyurno wure allususu lissunni kannan kaga asare ko hayana amma igabu watini kenya dangane allususu taban ullenga awatangandini sariya ga manna ulle marati hinu sikkiya ko hana awantu eh, ancugampo gana walla kenga he awa dagana kanyandangani walla anda banun tangana ga manna ulle marati kusiki kusiki ga anda ga manna ma ulle marati ullenga magan gandin awatangandini tongunyani atu intenni ullenga ulli gona adi wi karangundini sira burelli taxene sahe har hayana ga duro drogunu do hoynu mana manan kibaru amma ga ken na kamanga kungullu ngano ulli gonu gano e garante ta amma igana sir sungari kandi adi kama nuku kan ta do me tanne awa hagun sahe kullu ngano ulli gonu gano ga ga nyammo ko tanai maga ke ga he sahe garde ngen ullenga amma yala kisin da nan ni ullenyewa ha serebe ganati ulle ñagam pagani su hayanu ño hayni wuri walli ño karni wuri hilla kapi hilla kapi tugunde ñani ke kakay sahe nka kene angana ñannanti allah ni ulle kene sababa sababu ay kundunga tanni anya hilla kapi tugunde nga nka ngana ñannanti tanganden do kisencu giri ulle ñe hilla kapi kore ñani ke udangi ke lawla udanga kijenga tahana idan ulle nga dingira kabe hayano nga daga nan pay ni hajun curo nan duguta ida ni allahu alam ti honu daga hay dingira nyugai ulli ma maganonga ida posono lecce nyana hita kata ulle ullenda ga saka kara iro idi hajun turo ke ulle kame kan dun tangga ha idan tangandan gille allah allah ganati walla walla hanu ndanga ko tambe hara an ka ka tagen tunanya ullenya maka nyimme tampin idan ay go hakene wala wala al baqtu wanda lenya nyagam pagani fi wanda lem palle kandi la atallu susu hayano nyirni wanda le ma'ruf atin tenni aho gabanta hata jen tale qiyam aga ande kandi uronde hayano ngarare atoko kasana gaman kangini kadun ko ngatu nun nan tuhori anga ngalle hoga be amarna indamarna titiye bane hoga be amarna ticenkai sahe ande kan duron de hayano leta to ko asana king king king king kin maga daga giyondi to munya ne wandalle nga awa awa crossing dini awa hoyin dini amma yala tangandeng gilla yewa tangandeng ta gille tanganden gille koy allah subhanahu wa ta'ala idan nanti wandalle nya gam paganyo so hayano nyurnoyi uri kira gelle hilla kapenyu bai angana anga anyana hilla kapetugun nanga no ko kwa ganyana hilla kapetugun nanga no koy wa qawlu rajuli aray gon kaga diga men ali sahibihi ikapal man dangani ma sha Allah ho ke be ganali mu Allah dangani wa shi'ta arhu ben dali nganken kaga da mana Allah gana kabe kanu adan ken gana kabe be kan ke abe hakene ke ken hilla kapenya ken tagemme antin kam mo ma sha Allah bi Allah gana gon warne kane thumma shi'ta saga ken palle anken kaga na gana na rawar ni kake ta na kan idan allah sago aga sago an ta gemme antina allah sago kem palle aga de wadi sahib. har nan to jikken na allah jikken na gai sere jikken ta nyana imen ta ko jikken na allah an jikken na allah amma hada mara ta anta nyana jike ya idan ke o maga allah di fare ngana an ta gemme ko da ko faren da faren da jabe atan dinya tainne allah dangani wa anta gemnya allah gana anu allah do sarunon barke yaaki ko eti digamu a togo allah itan sahib wa qawlu rajuli ado igon digamenga laula allah allah gam pakani wa fulanun ado fulana aya allah do karta halle keke manyana kunu allah do karta ti allah halle ke manyana kala allah do karta halle ma allah do garamo ni barke maka aye karamɔgɔ ni koyi moni dalime ke a barke yanayi a barken cuni agada an kallukura kanga niiga ka a barken cuni ke kenga an ni barke tana mundune kalbisigo tanjikau jine maka aye hayindi honni ke hakke a barken cuni agada an kallukura ga niiga ma maga barke tana mundai de idan allah halle karsa halle maga ke gaga ko la ta fi fiha fulanan maga fulana ñanogondi ti allah halle tanne a ñame allah hallelen ko kugoni keño kitta kempe keya ka karta maga ken kahay ati hada keɓe ha kene ke kullu ha dammancuusuya bihi ti allah ya shirkun hilla kappe anna ku dammancuusu ka ho allahy ogara hoogara ke suni hilla kappe ñe rawahu bun abi hatim abi hatim dahilla idan bun abbas diga men manannike وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو, أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وعن عمر أن أبو عمر مغاب بن الخطاب الخطاب رمغني رضي الله عنه ألقى نبي بكى مغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلف قال أتي من حلف يم بغنكنا بغير الله تعالى تنغا فقد كفر حقيقة كمن كافره أو أشرك ولا كن على هلندكه ألا يري إتي أو كبها كنكي الشك من رأي سكا كن هلندانك يالا كفراني ولا أشركاني aygononti aw kemananni wa ashraka a kafirnaxu ada ka kaxo allah ite aw kemananni wa sahim walakin honu daga itangana hay digamen moxonni kannan kaxay hillan na nan yanci kan ka ashraka ka sabatin tin rawahu tirmidhi wa hasan tirmidhi da hilla da sironde wa sahha wal hakim hakim da sahan idan an gara ngaranga ma wasati Allah bane kunan lendi an gara ga hota na ko ni kenna ko kempon qoran ma dinan ta Allah walle sunyoro idan an gara hodaro nado Allah wara pala sibane ngakani hilla ka to qorenyi aw angana hodaro na haso alla ken hilla kappe gore nya gade amma ngana hodaro kamma kinya alla kallenga kalla dangi ndi ka pandi ken hilla kappe tugun nanya an kunati hoya sasa sahe an kunati alla tananga adaron jeng amma kana ndanga alle walla alla palasinga hilla kappe gore nya ke an antam ma alla palasinga kalla dangi ndi ka panya de orati hilla kappe tugun nanya ke ya wanda وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وقال ابن مسعود ابن مسعود تي لأن أحلف بالله إن كان لن كنت ألي كاذبا قاريا أحب إلي كن ينقل تكتنا من أن أحلف دينا تنن كنا بغيره تألتنا صادقا تنغانا يعني nan kunati allah yi ya yi kama ken nan pasunta nan kunati allah tananga tongunteya bun masudi daga min manan ni nan kagai ida hoi gongari ngari anyangi in kuna nanti ima ngari iwake hasono dinanta tungun kama ida ngari in kunati allah tananga nanti ida ngari in kunati allah nanti ima ke ngari garanya ke junubo goren kani de nka ken nan pasunti dangani dinanta in kunati allah tananga nanti idangari warni gare junubu kore ani amma hilla kapi kan kambononta junubu kore nga diga digamar hilla kapi kore nga idan hilla kapen pi anga ti ganati hilla kapi tugun no honu sonno men kusanta kana yurwena ha hilla kapi tugun nen kenya gani hilla kapi kore nan kora dinanta ta hilla kapi tugun nan amma hilla kapi tugun nan kan kora dinanta ta junubu korunga hilla kappi tugunne ñankora dinantanga junubogode su contene dagana aga dange hilla kappe ñimene hilla kappe ñimme ankora kenga junub gara kute dagana kundi faso dagana hilla kappi tugunne ñambononta kusi oku ganyo kanka kano maga manteke igana honkone te ndate hilla kappi tugunne inshirahu sadr o sonnome ñuroena hilla kappi koraga hañame inan hilla kappi tugunne kemme balaw ñanadi bana kore ñanada mbononta garantaxunga mana mbononta junubu goren cuusu kahumantenga bun masudi digame manande ke ka manan petinati bun masudi akunana garedu abadan warna angana kunati allah tananga kenni hilla kappenye amma angana kunati allah kenga anga kuna gare garanya gani garanya junubu nan kamma junubu gore an kamma walakin anta ke bana baka junubu ya وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود لسند صحيح وعن حذيفة نمو حذيفة ما رد الله عنه أن لنا ندن بقى مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تألف قال أتي لا تقول كما أتي ما شاء الله ببي ألا غناغن وشاء فلان فلان غناغن صحيح ألا غنادن أروك أرسك غنادن فارن تغماككو ولكن كقول أغاكو أنت ما شاء الله ببي ألا غناغن thumma sha'a fulanun saga gana dunga alla gana gana dunga ka di nyakka gana dunga ko mane ka nyana masahe ko ka bena alla di fare gana dunga alla do garamo gana dunga alla do e gana dunga alla do kenda dunga alla gana dunga gana ko ko ni manga ni na sarna ni me fata antar birene me hilla kapeli ngeta ne kam ka burun no kon kan ka hakita dunga pinta nga. مكاهب إذن ألا كان دونهم أرو كارسا كان دونهم ثم كي أن كنيرتنا ودر سورين تنغا تقامنا ثم كادو واو كي ما شاء الله وشاء فلان ما شاء الله ثم شاء فلان در سورين تنغا ألا نكو يرين كي كنيا كم وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان وجاران ابراهيم النخعي من نمغ ابراهيم النخعي الا كل التابعين يعني فقهاء ما حديثا تنهتي أنه ننتاكن يكره أو إبراهيم النخعي واغني سرنا أنت أعوذ بالله نتن مرين نتي ألي وبك أرو نتنغ نتن نتنكن قاغي أني أواك قني sahib wa yajuzu awada gana an yaqula kongana nanti billahi ngatanga mure mana a'udhu billahi ngatanga mure nyanati alla ya thumma bika saga kan palle ngatanga mure nyana tanken kagai nkana ni hibe kana ragan tangana de akamalla kan tantangana na hantai bakae akamal laga nan tangana banga tini a'udhu billahi thumma bika ngatanga murunu ti Allah saga kan palle ngatanga murunu tangkai aragan tangana kenga amma aragantan tangana kebe anna konni maniya ha aragan tangana kebe me anta tina a'udhu billahi wa bika antina thumma bika ma ko saga kan palle anke anta tina tanga me na ta Allah danke la na tanga mure nyana ta Allah saga kan palle anke thumma sahe amma ragan ta kebe kan konnan tanong a'udhu billahi tanong قال ويقول أوتني لولا الله ألا قم فغني ثم فلان ساقة فلفلان ولا تقولوا قمعتي لولا الله ألا قم فغني وفلان هذا فلان قمعتي كوني ألا هل ساقة فلكارسا أما ألا دو كارسا هل أنت جمع مغا كوني فيه مسائل مسألة دان الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد الأولى هو هنا تفسير آية البقرة بقرة آية تفسيرنا في الأنداد تينندي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأسرى. الثانية الثانية هي أن الصحابة أن الصحابة رضي الله عنهم أن لك ندعو بكي يفسرون الآيات النازلة وآية ينقنتنا وكن تفسيرني في الشرك الأكبر هلا كفندي أنها ننتكنا تعم الأصغر وإلا كفتون ننقاغلوغنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كآية ينقه إلا كفقورنا دي أما الصحابة ننها تفسيرني والدليل أن يانا دودا نتهي إلا كفتون ننقاغلوغنا إذا كان قائد أمّا nukusu aya gare no nga ngane sene hilla kape gore kamalla wa istidlal nyana tay awa ngane sene hilla kape tugunan kaka kamalla istidlal nyana tay sahaba nu ngada bar hmm. warni hilla kape gore ngarta ho tugunan karona no gon الثالثة أن الحلف بغير الله شرك الثالثة سكان دي أن الحلف ننتكن عندنا بغير الله تعالى تنغى شرك الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس الرابعة نغتندن أنه ننتقنا إذا حلف أغنقنا بغير الله تألا تننا صادقا تنقنانا يا فهو أكبر كن ينقور الجنوب يا من اليمين دين أن تكون عندنا الغموس كبيرا لتومين دانا يمين الغموس اللي كان ننقاغيب أنا تاغنير ساسيدان ترنديب anna minna anti wallahi fay jongo asasa anna jongo ha abeda nan ta jongo ha garam binne nan nya kan tege nan kuna kamma wadin watin da al yamin al ghamus kafaran dai ho hon dai an ana nimitan tu bin Allah nan tu laga kan da he ayi kamanga awa kinyai na ro imbe nyari kenya ni ga al yamin al ghamus haka tunan ta hun tanya na soron ga man kangina na kunna na kunna na kunna inna ka to munya ni anyan jo Allah ni jo Allah kunna ni maka di to men an anta ho seradi watin kala al yaminu qamus kafaran te ho dangana ni misantu bina kafaran ta suron sahih idan annan kunati allai anani garen kamma a itam annan minna anti wallahi bai jongo anda gare ko de yaminul khamus njurubun ngan kam nka sasa an payyere ya itan na minna a an tin payyere ti ma nyan na an anda woli go to gongo kuna ti fare nga misale do onda ga fare nan pasun dai besuya an tin kuna ti fare nga bay garlanye sasa anda ko mama tungo nka an kuna ti Allah tananye sasa kiya junubun nan qora dinan ta an ga gara nan kuna ti Allah junubu ni sudi ka ke junubun nan ko sahe walla nkunati mawure ngam pay kede karlanyi walli nkunati ke kar lañi anda tungun ko me anda hilla ka penda bare parce kan kunati alla tananga ke junubun nan kora dinanta annan kunati alla nan tanga jongo sahe bayna al بين wa thumma fil lafz الخامسة كرغندن الفرق هتم بانشينا بين الواو واو من غاني أدو ثم غاني في اللفظ ما شاء الله واو نياه بس كان واو كان من نانتي باني Allah ado anga tikebe ganda dunge isuni bana ye swanya daron ta wodi amma summa kega ngako ni nan da ganyara

idan toujours eh, tauhidin tarri nan mumundi tauhidin gara laka susu tankane nan tike diga mako manya awala ka tanan munyini nan tike sehe kundwa tauhidin mari no mumundi ay eh, waran ta har masala da kidai tike kan hilla ka banya ta ngana ko ina kundwa an ga ngana gire ranga na daga an ngana kan ken nan ngani kella ndabu sellanga ay turi kita ha gello kismano ka ne mo gombe ito mumu kita na kul kontan nan mumu kede ga manya itan na kenya wara kem palle aga haraga ni kebe kem ko nan dangani haraga don ni kiyai makati alla ado ado ke buguno nga soni gankane wa ke ta ado kitawa ado ke abuguno nga anna nya kannan ka ga sage kem palle isun soni gankan bana ne kiyai ago arabun kanne ndi wado thumma kani arabun bana ngam gombe sage kem palle na mani bonon dinanga e alla do sa halle dulle nyo kallile ngi koyi ken ta gemme alla halle sage kem palle sa halle dulle nyo kalli mani to ranan dangana di ha idan serema tan nan mumun ka ado ke abu non an nan ya saga ken palle wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina ko tare dar sun bobe kamma kai ke be kunan da ke Allah amma ka